amma ba'adu assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa gaddara wasa da ya ƙara kaddar saduwan mu wannan lokaci mai tarin albarka muni wa Allah godiya bisa ka muna roƙonsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu kusakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take kuma Allah ka ba ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka bani ikon guje mata yan uwa a gurguje kamar yadda kuka gani na sa raddi ne zuwa ga wani dattijo daga Ghana zuwa ga wani dattijo daga Ghana wato baba irinku suna cabawa in muka zo yi musu raddi saboda kuna da shekaru kuna da shekaru kuma muna mutunta farfara amma haka kuma ba zai sa mu shantake ku ɓata addinin Allah ba a'a in kuka kauce kuka ɗora al'umma akan bata, to sai mu zo mu yi bayani mu warware ku warwara ta ilimi eh, haka muke yi kuma haka shine ta. da haka to baba wannan raddin da zan ma baba zan ma raddi ne bisa mutuntawa da girmamawa kamar yadda manzan Allah ya mun umarni ne haka dan tsaya ban sani ba kwanan ake bugowa ɗan yi haƙuri da Allah na yi bako ne to wannan bawan Allah da dattijo na ga bidiyonsa na ga na ɗaya sannan na ƙara ganin na biyu amma na fahimci zama ɗaya ya yi amma dai an daddatse ne akan salatul fatihi abu na farko abin da zai baka mamaki <coughs> dangane da shi wannan salati shine rashin samun gamsasshiyar amsa guda ɗaya wannan kuma alama ne na ƙaryar abu alama ne na rashin gaskiyar abu kaga an samu saɓani da yawa wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya shiga guri kaza wancan ya shiga guri kaza wancan ya bi ta hanya kaza wancan ya bi ta hanya kaza kuma duk akan abu ɗaya kaga ai alkur'ani da yake daga gurin Allah yake za ka ga irin wannan sabanin babu a ciki mala anas kawo mana za ka ga babu eh, babu cikin alkur'ani shi yasa Allah ya faɗi dangane da alkur'ani Allah ya ce walau kana min inda ghairillahi dofi fi ikhtilafan kathira da a ce daga gurin wani Allah alkur'ani ya zo da an samu saɓani mai yawa a gurguje baba ya yi zantuka guda biyu a akan salatul fatihi zance na farko zan danna shi ya ce ai wa'insu ɗalibai da suka je wata ƙasa ne suka yi karatu suka haɗu da mutanen wahabiyawa kenan sun gaya musu suka ce shehu tijjani ya ce salatul fati ya fi alƙur'ani zan dai danna baba ya yi bayani daga ƙarshe sai baba ya ce ai shehu tijjani cewa ya ta'adilu cewa ya ta'adilu ba cewa ya afdalu ba ta'adilu ya ce haka baba ya ce to hata wannan ta'adilun baba wa ya sa shehu tijjani ya faɗi a kansa za mu yi karatu shin huruminsa ne ya kalli wani abu na shari'ar Allah ya kalli wani abu sannan ya ce kaza ya fi kaza ya ma tunkari alƙur'ani ya tunkari alƙur'ani duk bakkan salatai sannan ya tafi alƙur'anin Allah wannan ta'adilin hurminsa ne za mu tattauna yanzu a sai kuma baba a ɗaya kilif ɗin da na gani sai ya ɗauko kuɗin gana. ban sani ba ɗari biyu ne na gane ya ɗauko sai ɗauko alƙur'ani kamar guda uku ne ina jin sai ce yanzu kamar wannan ghana series ɗin nan e ghana series ɗin nan kamar wannan IDD yake da wannan alƙur'anin guda uku sai ce wannan banzan kuɗi kenan Kudin banza amma daidai yake da wannan alƙur'anin guda uku shine ma'anar ta'adilu shine wannan ma'anar ta'adilu to kaga ta nan inda za a yi wa babar shin adalci sai a ce wato gurin muƙarana wannan kuɗin na ghana cd ɗin nan da ya yi da alƙur'anin nan ya kirawo ghana cd banza idan an haɗa shi da alƙur'ani to yanzu baba za a iya kiran alƙur'ani da wannan abin da kai kiran gana sidi idan an haɗa shi shi ma da shi salatul fatihi ɗin kaga ba zai yiwu ba baba ba zai yiwu ba ai kamar yadda ka kirayi gana sidi da banza wannan kuɗin amma daidai ke da alƙur'ani kaza kaga ai baba ba zai yiwu ba kuma baba inda kai kiyasin ka samu matsala shine ka kiyasta abubuwa ne na addini guda biyu na shari'a guda biyu da kuma abin da ɗaya na shari'a ne ɗaya na duniya ne kaga ai kamata a samu fuka-fukan su zamanto guda biyu sun zauna kamar yadda shi salatul fati lamari ne a wajen ku na addini Alkur'ani. lamari ne na addini to in kana so kiyasin ya tafi baba daidai sai zamanto kuɗin lamari ne na addini ƙur'anin lamari ne na addini kaga an samu balance amma kuma ba haka bane baba to kaga baba duk ta nan zaka fahimci cewa kiyasin ka bai hau ba kiyasin ka bai hau ba to zan danna baba dai yayi bayani sa'annan kuma sai mu je gurin sauran shehunai su ma su zo su yi bayanin nasu tsaya mu dan fara danna baba ya yi bayani ga baba zai yi bayani dan nan mala anas malam ya babu lokaci saboda yawan bayanin da ke akwai saboda shi mu bari ya zama tambayar mu na farko a yau wannan tambaya shine a cikin karatunmu na kwanan baya an zo an yi karatu a cikin alkur'ani an kai batun yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati Eh, malam ya yi bayani cewa salati da ya fito bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane irin salati ne falala saboda haka wani ya fi shi daraja to wani ya zo yana tambaya cewa ya ji wani malami yana bayani cewa shautijani ya ce a cikin jawahir ma'ani cewa salatul fati ya fi kowane irin ya fi alkur'ani su dubu shida ko dari shida shine ba su gane ba suke neman bayani bakin malam allah ya taimaki malam a jiya na ce muku larabcin ne ba a fahimce shi ba in ka fahimci larabcin abu bai da wahala kuma wata waƙiya ta abu tun wuraren 1997-98 na da wasu samari abin da yasa nake tunawa saboda lokacin muna da communication guda ɗaya a nan benin nan kuma ana photostat shi kaɗai in kana son ka yi waya sai dai wurin shi yasa nake tuna shekarun tsakanin 1997 98 samarin garin nan ne kowa ya sani a lokacin wahabiyanci ko munkiranci bai shigo garin nan ba eh, kaɗan kaɗan yake a kumashi sai dai togo to sun fita nan sun je togo suka je suka yi karatu a makarantar laraba wanda ke can to sai suka ɗauko wannan aƙidar to sai suka ga a tun daga abin da aka faɗi musu bari su zo su tunkare ni in suka gama da ni ba a kaga sun gama da gari duka gaba ɗaya kenan amma fahimta yi saboda haka sai suka zo da tambaya suka zo da tambayoyi da yawa Allah sa kuma lokacin na da dama na fito wurin karfe goma ko suka zo dai muka fara a tambayi wannan a ba su amsa a tambaya a ba da amsa a tambaya a ba da amsa duk dai abin da ya shafi ka. a ƙarshe sai suka suka ce to ga babban magana malumman su sun ce shehu tijani ya ce a cikin jawahirul ma'ani wai salatul fatihi daya ta fi alkur'ani so ɗari shida ko dubu shida shine suke so su gane na ce eh, wai ya faɗi haka e wai ya ce ta fi ya ce wai wai ya ce ta fi na ce ba na zaton haka na ce jawarar ma'ani ina da shi amma ba na nazarinsa abin da yasa kuma ba na nazarinsa da na zo abin da na gani ya fi girman wannan na zo na iske dai ana musuluncin ana ɗarika amma ba a san shari'a ba sai muka ga abin da ya fi kamata shine mu gwada ma mutane shari'a a san allah na son kaza bai son kaza saboda haka murra kaza muka tabbata akan alkur'ani da hadisan manzan allah da fikihu malumman da za su yi batun ɗarika sun riga sun yi kuma ana cikin saboda haka waɗannan uku su suka fi damun mu saboda haka shekara talatin muka yi muna karanta hadisai ko tun 1985 har zuwa 2015 kullum mun kowane sati sai mun karanta hadisan manzan Allah wanda wanda muke karantawa na kullum kullum bayan lisha rashin lafiya 2015 shi ya kawo hadisan muka dakatar yace saboda haka ban da lokacin dube-duben wannan amma ban zaton yanda na karanta tarihin shaf tijani ya iya ya ce wani abu ya fi alkur'ani ya yi wuya da tsantse da riko da sunnansa ya yi wuya in ma an faɗa ya faɗa ma sai dai ya ce ta'adilu ta'adilu amma ba a afdalu ba amma fahimta ai abinda na ce musu kenan sai dai ya zama ta'adilu amma ba a afdalu ba a sun ba mu ma abin nan shafin na tuma da ku kawo ɗayansu ya sa hannu a jifu ya cire shafin da ake gwada musu maganan na nan sai ya bani ya da shi kenan sai ku tafi na binciko al ma'anin gobe ku komo mu ga inda ya ce afdalu min na. in dai afdalu ne ban zata ba sai dai ta'adilu to malam in afdalu ne ya zaka dace ai sai in na gani bai yiwuwa a ce afdalu haka dai na ce musu bai yiwuwa a ce salatul fatih afdalu min alquran ce bai yiwuwa amma to mun ya an hakan ya yiwu fa suna bidan wai dai su kama ni wai haka ce bai yiwuwan ne amma sai in na gani in ma afdalu ne sai in na gani in na gani na kare sannan san hukuncin da zan dauka to shi ke musu dadi suna ganin dai afdalu ne dai na duba sai na ga ta'adilu ne ta'adilu ne ba afdalu ba ta'adilu tana daidai da alkur'ani kaza kaza kaza daga wannan kalmar sayyabon alkur'ani sayyabon alkur'ani alkur'ani mahallin daraja ne kal harafi ɗaya na alkur'ani ba abin da ya kai shi qur'ani da shi ne allah ya bautatar da mu kuma karanta alkur'ani kullum wajibi ne aka dai ce ku tijani bayan har shafi biyu na'am shikenan kashi gari suka zo sai na to wannan iyaka wanda na gani kenan iyaka wanda na gani kenan na ga kuma ɗayan wanda ɗayan na bibiya don na ɗauko shi amma na neme shi na rasa shi ɗayan baba yanda ya yi shi ne kuɗin ghana ya ɗauko cd kenan ina jin ɗari biyu ya ɗauko in ban yi kuskure ba da alƙur'ani alƙur'anin sai ya ɗebo guda uku izifi sittin sittin guda uku sai kuma ya ce wannan kuɗin na gana cd wannan ya ce shayyan kuɗi wannan ya ce daidai yake da wannan alƙur'anin nan da kuwa gani alƙur'anin ina jin uku ne ina jin ya ce wannan wato in an haɗa shi da alƙur'ani wannan shayyan kuɗi ne to sai ce shine ma'anar ta'adilu shine ma'anar ta'adilu wato baba dai ban ji a vidiyon nasa ya janyo hadisin da suke janyowa ba su, cewa ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce suratul ikhlas suratul ikhlas kul a ahad kenan manzon Allah ya ce ta'adilu sulusal qur'an tana kashi ɗaya cikin uku tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na alkur'ani wannan hadisin suka fi janyowa amma ni iya kilif ɗin ban ji baba ya janyo shi ba amma na san shine ne baba to baba abin da muke tambaya anan. Daman shehu tijjani yana da hurumi yana da iko ya kalli alƙur'anin Allah na shari'ar Allah sannan ya kalli salatul fatihi shi ma a zatonku na shari'ar Allah sannan ya daidaita shi da alƙur'ani shin yana da wannan hurumin baba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli qul huwallahu ahad sannan ya kalli alqur'ani yace shi ita qul huwallahu ɗaya ce bisa uku ta alqur'ani wanda duk ta nan kuke fakewa wannan kuma za ka ga cewa a ka'ida. in ka tsaya ma ka kalli abin sai ka ga ko haɗi babu da abin da manzon Allah ya faɗi da ku kuma wanda kuke faɗi ba shi da haɗi ma ta fusko kai masu yawa fuska ta farko lawun nan zancen Allah ne ƙur'anin nan gaba ɗaya zancen Allah ne shi kuma nan salatul fati ɗin to wa'ansu sun ce na sayidul bakari ne wa'ansu kuma kun ce cewa na sayidina ali ne ƙur'ani kuma zancen Allah ne to yanzu yaya zancen sayidina ali za a daidaita shi da zancen Allah in mun ɗauka haka ne yaya ta wata fuskar zancen sayidul bakari za a kamanta shi da zancen Allah in mun ɗauka ta nan kenan kamar yadda Lahu zancen Allah ne sa'an nan alƙur'anin gaba ɗaya zancen Allah ne shi ma kaga duk abin da manzan Allah ya yi a cikin zancen Allah ne kakaf bai fita daga cikin zancen Allah ba Lahu tana ɗaya bisa uku na alƙur'ani amma ku kuma kun fita daga zancen Allah a shari'a kenan amma na san a haƙiƙa shi ma salatul fati a wajen kuzancen Allah ne to abu na farko kenan baba abu na biyu shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wurimi yana da iko yana da dama na ya kalli Lahu, ya ce ɗaya ce bisa uku ta alƙur'ani shi kuma wannan ku kuma da ku da shehunanku ba ku da dama ku kalli wani abu na shari'ar Allah ku haɗa shi da wani abu ba ku da wannan yancin saboda shi manzon Allah yana da shaida garanti daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha haka manzon Allah yake amma shehun ku ba haka bane shehunan ku ba haka suke ba shi yasa ba su da wannan hurumin sai dai idan su ma kuna so ku ce suna da matsayin manzon Allah shine duk abin da manzon Allah ya iya yi su ma za su iya yi cikin shari'ar Allah in kuna da wannan ne kuma wannan kafirci ne dan ba a haɗa wani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da'u kullu qawlin inda qawli Muhammadin in aka ce manzon Allah ya ce to barin na kowa ake yi eh, manzon Allah kawai ba a haɗa shi da wani to kaga ta fuska ta biyu kenan baba sa'an nan ta fuska ta uku baba wannan hadisin nan na ƙulhuwallahu tana ɗaya bisa uku na alƙur'ani malima sun yi zantuka har kusan guda hudu ko fiye da hudu amma aqrab ila sawab shine abinda waɗansu maluma suka faɗi dangane da wannan hadisin cewa manzan Allah sallama da ya ce Allahu guda ɗaya in aka karanta ta ɗaya ne bisa uku na alƙur'ani suka ce wannan haka yake saboda alƙur'ani abubuwa uku ne a cikinsa suka ce abu na farko shine ƙisas labarurkan al'ummatan baya za ka ga tun daga lokacin annabi adam wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa labarin annabi nuhu shi ma haka bayan annabi nuhu labarin sauran annabawa da abin da ya faru game da wa'annan annabawan da kuma ba mu labarin shari'arsu su kaga akhbar ne gaba ta farko kenan cikin alkur'ani gaba ta biyu kuma ahkam ne hukunce-hukunce na shari'an mu wanda za ka haɗa a nan da al'awamir na Allah da annawahi na Allah i kaza bar kaza gaba na biyu kenan cikin alkur'ani gaba na uku kuma su ne a ƙa'id ilimin tauhidi ilimin tauhidi wa'annan abubuwa guda uku bistiqra su ne alƙur'ani imma dai labarurrukan mutanen baya imma kuma a hakam na shari'an mu bisa ƙa'idar likullin ja'anna minkum shari'atan wa haja. imma kuma a ƙa'id Allah yana ba mu labarin khasa'is nasa na rububiyarsa na uluhiyarsa na asma nasa na sifat nasa wannan shine alqur'ani bitatabbu'i shine alqur'ani suka ce to dan haka abinda manzon Allah yake nufi cewa qul huwallahu ɗaya ce cikin kashi uku na alkur'ani suka ce wannan munufan manzan Allah yake nufi saboda ƙulhuwallahu daga farko har ƙarshe tauhidi ce kaga kashi ɗaya ne na aqsam na alqur'ani kenan kuma wannan zaka ga shi ya fi zuwa zuwa daidai bisa zantukan malama da wa'insu athar to kaga manufan manzan Allah kenan dangane da wannan magana in ji malama to da haka kaga abu na uku shine ma to ga abin da manzan Allah yake nufi to ku kuma nan kamata yi ku gaya mana abin da salatul fati ya ƙunsa? ta yanda in kuka yi muƙaranarsa da abin da alkur'ani ya ƙunsa har za ku fito da wannan ta'adilu. ɗin na tabbata dai ba za ku iya ba na tabbata ba za ku iya ba ta wannan ɓangaren kenan sannan ba ba kalmar ta'adilu shehu tijjani ba shi da yancin ya kalli alkur'ani ya kalli wani abu ya ce ta'adilu don ba shi aka aiko ba ba shi da wannan hurumin hurumin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama da ka ta'adilun ma babu kuskure ne waye ce ya faɗi dan manzan Allah ya faɗi game da zancen Allah ne shi ma yake da ‘yancin ya faɗi game da zancen wani ba na Allah ba ya haɗa shi da zancen Allah kuma ga hadisi ƙarara wanda anamsa sallama ya faɗi ya ce la tarji'una ila Allahi bi shay'in afdala mimma kharaja minhu au kama ƙalar rasul ba za ku taɓa komawa zuwa ga Allah ba da wani abu wanda ya fi abin da ya fito daga Allah wanda ba zai yiwu ba sa'annan mu koma cikin jawahirul ma'anin mu koma kuma cikin jawahirul ma'anin mu ga abubuwan da aka faɗi don baba anan ya so ya coge ya so ya coge ai kamata yi baba ka faɗi abin da shehun ya faɗi shi ba cayi shi ya ce ta'arin nan ba cayi manzan Allah ne ya ce ai kamata yi baba da zaka ba ɗaliban nan amsa sai ka ce musu ai manzan Allah ne ya faɗi ta'adilun nan ba shehu ne ya faɗi ba don shi ma shehun cewa yi manzan Allah ya gani ya gaya masa amma kaga baba sai ya ɓoye wannan sai ya ɓoye wannan sai ya yarda shehun ne ya faɗi to wannan zancen na manzan Allah ne a wajen ku ba na shehu ba na manzan Allah ne ba na shehu ba ne kamata yi baba ya gaya mana hukuncin wanda ya karyata wannan zancen kuma tunda inda ya tabbata na manzan Allah ne in ka karyata ba ka yadda adilin ba ai ka kafirta kaga kuna kafirta mutane kenan ko ta'adilin nan ba ta shehu ba ce ta manzan Allah ce a wajenku to me hukuncin wanda ya ce bai yadda ba duk dai da yake a ɗariƙa kafiri ne duk mutumin da ya ce bai yadda da wannan ta'adilin ba to kafiri ne a ɗariƙance kuma ina da wujja kaga ta nan to ku ne kuke kafirta al'umman manzan Allah mu koma gashi ku yi haƙuri mu koma mu ga wannan ta'adilin nan a ɗariƙance ta wace ce daga ina ta fito wannan ta'adilin nan daga ina ta fito shin daga shehu tijjani ta fito ko daga manzan Allah eh tsaya mu gani wannan ta'adilin nan daga wa ta fito ba ba kamata yi baba da ka tashi sai ka ce musu a'a manzan Allah ne ya faɗi eh kada ka ce a'a shehu ne ya faɗi dan a cikin jawahirul ma'anin ci aka yi manzan Allah ne ya faɗi wannan magana gashi jawahirul ma'ani in muka duba cikin mujalladi na farko juz'i na farko in muka duba cikin juz'i na farko shafi na hamsin da bakwai tsaya ku gani manzan Allah ne ya faɗi a wajensu wannan ta'adulin nan manzan Allah ne ya faɗi a wajensu manzan Allah ne ya faɗi a wajensu ga shi nan yana faɗin cewa shi shehu tijjani yake ba da labari ya ce dangane da umarni da manzan Allah ya yi masa ka gani daga nan ya ce falon mara aitu salata allati fi halmarratul wahidatu bisaba'ina saba'ina alfi khatimatin min dala'ilil khairati taraktul fatiha lima ogulika ila ila akhirih washtaghaltu biha yace yayin da ya ga cewa wannan salatin wacce guda ɗaya tana daidai da saukar da la'ilul khairati dubu saba'in sai ya bar salatul fatihi sai ya shagaltu in ji shehu tijjani da wannan salatin ita ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'adilu jami'a salawati ahli muhabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'adilu salamahum yace lima ra'aitu fiha saboda abin da na gani a cikinta min kasratul fadli na daga yawan falala sai ce sun ma'amara ni bin ruju'i sallallahu sallama sannan manzan Allah ya umarce ni in ji shehu tijjani zuwa ga komawa ila salatil fatihi zuwa ga salatil fatihi lima ughliqa kaga manzan Allah ne ya masa umarni yace to falan ma amarani bin ruju'i ilaiha yayin da ya umarce ni zuwa ga komawa ga wannan salatin sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye shi shi manzan Allah din an fadliha dangane da falalarta kaga magana falala ake ba ba dangane da falalarta sai ya ce akhbarani awwalan sai ya bani labari da farko bi annal marratal wahidata minha kaji waye ba da labari akhbarani manzon Allah ne ya faɗi ka kamata yi baba ba su amsar abin da ke cikin littafinku ka ce musu a'a ba shehu tijjani ne ya faɗi ba manzan Allah ne ya faɗi kaga daga nan sai tattaunawar ta canja salo sai ka ba su labarin inda ya gamu da manzan Allah amma abin da yake ciki manzan Allah ne ya faɗi shine akhbarani Auwalan. wai sai manzan Allah ya ba shi labari da farko bi annal marratal wahidata minha cewa guda ɗaya daga ita salatul fati ɗin ta adilu min alqur'ani sitta marratin kaji waye ba da labari manzan Allah kamata ya baba ka ce a'a ba shehu tijjani ne ya faɗi ba manzan Allah ne ya faɗi ya ce ta'adilun nan ba shehu ne ya faɗi ba ya ce tana daidai da alƙur'ani shida ya ce sun ma akhbara ni saniyan kaga duk manzan Allah ne ke faɗi ba shehu ba baba sannan manzan Allah ya ba da labari karo na biyu annal marratal wahidata minha cewa marra guda ɗaya na salatul fati ta adilu min kulli tasbihin wa qa'fil kauni tana daidai da kowane tasbihi da ya afku a duniya kaga wannan ma shehu ba zai iya sanin wannan ba sai ta hanyar wahayi kaga da hakan nan duk manzon Allah ake cewa ya bada labari dan sanin duk wani tasbihi da aka taba yi a duniya shehu bai isa ya san wannan ba sai dai manzon Allah ibada labari shi ma ta hanyar wahayi cewa ta'adilu min kulli tasbihin wa qafil kauni to ya aka yi san duk wani tasbihi da aka taba yi a duniya har ya san salatul fati ta'adilu tana daidai da shi kaga wannan duk manzon Allah ne yake bada labari a wajen ku wa min kulli zikirin tana daidai da kowane zikiri kaga ba yanda za a yi shehu ya san kowane zikiri da aka taba taɓa wa Allah a duniya ballan tana ya ce salatul fati tana daidai da shi wa min kulli du'a'in haka tana daidai da kowane addu'a ba yanda za a yi shehu ya san cewa ai kowace addu'a da wani ya yi sai dai manzan Allah ya ba da labari ta hanyar wahayi shi addu'an nan kabirin ausa girin karami ne ko babba sai ce kai wa min alqur'ani yace fa tana daidai da alqur'ani sittata alafi marra yace sittata alafi marra yace so dubu shida to kaga baba kamata yayi da ka tashi ai baba ka ba da labari ka wuce ai kamata ai baba da ka tashi ka ba da labari sai ka ce a'a manzan Allah ne ya faɗi amma baba sai ka tafi akan shehu tijjani ne ya faɗi kuma abin da ne suka ce a'a manzan Allah ne ya faɗi to kaga ta nan baba ina ganin ya ɓoye sirri ai baba kamata ya ka faɗi abin da shehun ya ce sai ka ce musu a'a manzan Allah ne ya faɗi fa ba shehu ba sai mu gane eh shi ma shehun ya tabbatar ba shi da hurumin ya ce ta'adilu din sai kuma a faɗi hukuncin wanda ya ƙaryata in bai yadda ta'adilin ba ma duk da yake a ɗariƙa wannan kafiri ne haka shehu ibrahim ya tabbatar dukkanin wanda ya mayar da wani da'awa ta wani walihi ya mayar da wani da'awa ta wani walihi to kafiri ne shi ya kafirta haka yake a ɗariƙa gashi a cikin kashiful ilbasi an faidatul khatimi abul abbasi in wani walihi ya wata da'awa ya ce abu kaza dole ka gazgata shi in baka gazgata shi ba kai kafiri ne a ɗarika kenan gashi kuma a cikin littafin gashi in bude na nuna baba gashi dukkanin wanda ya mayar da wata da'awa ta wani walihi ya ce kaza ya mayar saboda su waliye dole a gazgata su gashi kashifal ilbas an fayyadatul khatimi abul abbas ga wajen inda yake faɗi gashi yace wa min kalami sayyidi ali al-khawwas radiyallahu anhu yana daga zancen sayyidi ali al-khawwas ga abin da yace yace fakama annahu yajibu al-imanu bil anbiya'i kullihim wa tasdiquhum wa mahabbatuhum kazalika al-awliya yace kamar yanda wajibi ne a imani da dukkanin annabawa a gazgata su a so su to su ma haka waliyai dole ka gazgata su yace wa man itaqala al-awliya a kullahum duk wanda ya kudirce yayi imani da dukkanin waliyai kakaf ila wahidan sai dai guda daya bi ghairi udhrin shar'iyyin ba tare da wani udhuri na shari'a ba faqad kazzaba bil jami'i ya qaryata duk gaba daya waliyan kamar yadda in ka yadda da annabi ɗaya ba duk ba ka yadda da su ba ka karyata su kakab wa baraza Allah bil muharabati yayi fito na fito da Allah ayyaki ga mahallin shahid baba wa man radda da'awata waliyin duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani waliyi wali yace kaza yace bai yadda ba ya mayar to ga abin da mutum yayi faqad radda da'awata nabiyyin haƙiƙa da'awar annabi ya mayar in mun ɗauka kenan shehu tijjani ne ya faɗi wannan magana kace baka yadda ba kai kafiri ne haƙiƙa manzon Allah ne ya faɗi ka ƙaryata shine wa man radda da'awata waliyin faqad radda da'awata nabiyin kaga bitaukidi ne eh bitahqiqi ne eh faqad radda saboda radda fi'ili madi ne kaga qad tazo qad tazo wanda kuma yana fa'idantar da ta haƙiƙi faƙadarar da da'awata yin haƙiƙa da'awar annabi ya mayar saboda dole ya gazgata to in mutum bai yadda da ta'adilu ba a ƙa'idar ɗariƙa kafiri ne shi kaga daga nan mutane za su fahimci masu kafirta musulmai shi yasa abu na farko baba kamata yi ka gaya musu ka ce wannan magana fa ba shehu tijjani ne ya faɗi ba manzan Allah ne ya faɗi shi yake cikin littafin ai ta'adilu din nan ba shehu ne ya faɗi ba amma sai shi baba bai faɗi haka ba sai ce shehu ne ya ɗauka to kaga anan sai mu ce shi ma baba bai yadda da cewa shehu ya ga manzan Allah ƙuru-ƙuru ba kenan in kuma ya yadda to baba ba shi da wujja da zai iya gamsar da al'umma shehu ya ga manzan Allah ƙuruƙuru shi yasa da ya tashi sai ya ajiye cewa manzon Allah ne ya faɗi sai ce shehun ne ya faɗi saboda ba zai iya kara wancan a gaban wayannan ɗaliban ba shi ma ya san bai yadda ba to ummu ma ɗauka shehun ne ya faɗi to in mutum bai yadda ba kafiri ne shi saboda dole ne ka gazgata shehu waliyi fakama annahu yajibul imanu bil anbiya'i kullihim wa tasdiquhum wa mahabbatuhum kazalikal awliya' su ma dole ka yadda in ka yadda ba kai kafiri ne abu na farko kenan baba shi yasa baba ya ɓoye sirri baba ya ɓoye sirri eh baba ya ɓoye sirri sa'an nan baba ai kamata ya ku ringa faɗin abin da yake cikin littattafan na gaskiya ku ce salatul fati din nan fa zancen Allah ne kama alqur'ani yanda yake zancen Allah haka shi ma zancen Allah ne shi yake cikin littattafai kaga sai daidai da kulhuwar lahun da manzan Allah ya ce ta'adilu sulusal qur'an kaga sai daidai da wannan saboda shi kulhuwar lahun zancen Allah ne shi ma alƙur'anin zancen Allah ne sai kasance kuma salatul fati din shi ma zancen Allah ne yanda kuke faɗi haka kuke faɗi kuma haka ne yake cikin littattafan in ka ji mai shi ya faɗi wani abu saɓanin wannan to ya ajiye littattafan ne yana molanka kitabun ra'asi yana faɗi ne ta hakkuman ƙaulan bila dalilin kenan ta hakkuman yake faɗi amma ba wai a'a cewa haka shewunan suka faɗi ba to mu koma mu ɗan danna ɗaya daga cikin sauran saboda topic ɗinmu ya cika daidai to nan baba mun baka amsar ta adilu baba mun baka amsa baba eh, mun baka amsa to mu koma mu ji kuma wani me zai ce shi kuma tsaya ku ji wani shehin ganin shi ma abin da zai ce tsaya mu ji ga wani shehin shi ya nemi ruwa da sabulu in kuma ya yi wanka ya nemi tulare ka gane mishi ka gane mishi mhm. in ka yi dauda ya ce wani mutu ya yi dauda ya nemi ruwa da sabulu in kuma ya yi wanka to ya nemi tulare sai sa wanda ke cikin zunubi mai yafi mishi mhm. istighfari mhm. wanda kuma Allah ya taimake shi ya iya ya rabu da mafi girman zunuban manyan manyan kananan da ba wanda ba zai kushe ba al-kaba'ira al-ismi wal fawaish illa lamam lamam Allah ya ce ko yaya an dan fada to shi ba yake bukata tasbihi da talili yake bukata amma wanda ke cikin zunubi ya fadi yau gobe ciki gata shi istighfar yake bukata sai sa yanzu a wanga wurin ga ana wai halin mai magana ne condition da me shi yake ciki sha bashi wanda ya fi ba ana waye salati da qur'ani ko ana waye tasbihi ba wannan ke waye ba wannan wannan da aka dibiya na waye cikin hankalin mutane sai sa ce ko ba ku gane ba bari je ko ba su gane ba ko kuma sun samu wani hanya rami na da gangan don su kore mutane zuwa ga abinda su suke so su fidda su wannan wuri su kawo su cikin su. ina ina da wani littafin tijjani ya fita bayan ka cikin maganan ganga. hal yanzu dai eh yanzu wancan magana da na gaya maka ka gamsu eh, eh kana gaya min kaman ah, wannan magana da na gaya maka ka eh, gamsu ka gamsu ka gaya min cewa kana wanga batun fadilan ga da aka magana ana duba batun wanda ke salatul fati ne ba batun matsayin salatul ba batun matsayin fati so inda ana gwada mutumin nan da zai yi wa karanta qur'ani da qur'ani za su zai ne mai eh. da su wayannan mutane ake ko ba haka na bashe very clearly so shi na ce akwai wani littafin tijani wannan ya fita bayan ka ba lafi da na so karanta maka nasi shehu tijani okay bismillah karanta tukuna karanta ah. to a daidai nan kaga yace batun falalan nan ake eh, batun falalan nan ake Eh, batun falalan nan ake to a ka'ida wuta jana ai falala Allah ne yake ba da ita falala Allah ne yake ba da ita shine ka'ida amma ku bari sai ya gama gaba daya ita tambayanka okay akwai akwai durratul lahari da kuma nan ga shi kuma na tijaniyawa ne ya fita ka game da salatul fati um, tijarati nam yi magana kaga shek game da batun falalan nan wala ya hazal fadl mazkur illa bi izinin minni na farko kenan mushafatan aw bi wasita ma shurutul itikad al eh, itikad al musalli biha ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala anna al farida salat fati kenan lima uglika fi sahifat min an-nur al azali unzilet maktubatan mm-hmm. ai wannan magana na riga na kare ba <laughs> ah, ina wajen falilan nan da da ka samu eh. cikin salatul fati ne. Mm-hmm. Ah, a magana unzilet maktubatan na yana yana baka ishara cewa an sauka da salatul fati ro eh ina batun sharadi ina magana falalan ba a ah, shek ina batun eh, eh irin ladan da kun ga yace an saukar da salatul fati ne ko an saukar da ita ne to mu koma kuma mu ji me Sheikh Sharif Sale zai faɗi kun ji shi wannan ya ce yana baka labarin an saukar da ita ne ita salatul fati to amma tsaya mu ji Sharif Sale shi kuma ya bada bayani mu ji ya duba littattafai a cikin wani littafi na ka samu siga na salatul fati salatul fatihi asalinta salati ne wanda sayyidina ali ibn abi talib shine yayi ta imam bakri wato da taimakon allah takaitawa ne ya yi amma asalinta yana nan kuma littattafan da in kana so ka duba ka samu zan zana maka su in za ka iya duba su na farko asalsabilul ma'in na al'imam muhammad ibn ali assanu kaga wancan da ya zo na ai ya tabbatar da hakikanin abin ya ce wannan ana baka labari salatul fati saukar da ita akai <laughs> kuma shine abin da yake fa cikin littafin ba shine abin da yake cikin littafin <laughs> amma shek cherif sala ya ce ai asalinta ta na ali ce ita salatin fati nabi talib shine ya yi ta kaji eh shine ya to ban sani ba ya ka samu ah, siga na Salatin fati salatul fatihi asalinta salati ne wanda sayyidina ali ibn abi talib shine yayi ta imam bakri wato da taimakon allah takaitawa ne yayi amma asal kaji takaitawa ne yayi asalinta ta sayyidina ali ce shi sayyidul bakari da taimakon allah takaita ta ne yayi to wannan abin to ni ban sani ba shi ma kafirci ne saboda ƙaryata manzan Allah ne cewa a ce asalinta ta na Ali ce Karyata manzan Allah ne sayidul bakari shi ne ya taƙaita ta da taimakon Allah to ƙaryata manzan Allah ne bisa ƙa'idar ku ta cewa shehu tijjani ya ga manzan Allah don gashi an faɗi manzan Allah ne ya faɗi ba wanda ya wallafa ta amma Sheikh Sharif Sada ya ce a'a wanda ya wallafa ta na Ali shi kuma Sayyidul Bakari da taimakon Allah ya takaita ta shi ya takaita shi ya takaita to ya saba wa abin da ke cikin jawahirul ma'ani gashi tsaya ka ji abin da Shehu Tijjani zai ce cikin shafi na hamsin da takwas ya ce sun maƙalar shehu radiyallahu anhu shehu tijjani ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi sallama kaji a sallama ya ba da labari anna halamta kun ta alifil bakari ai bata kasance daga wallafawa shi bakari ba ita salatul fati ne ma ugulika kenan ila ila akhirih ga yanda ya same ta walakin na dai shi bakari tawajjaha ila Allah ya fuskanci Allah ne muddatan tawilatan lokaci mai tsawo an yamna hawu salatan ala nabi ya bashi kyauta wani salati da zai wa annabi wanda a cikinsa sallallahu alaihi wasallam fiya sawabu jami'i salawata akwai ladudduka na dukkanin salatai a ciki wa sirru jami'i salawata akwai sirruka na dukkanin salatai wa tsala talabuhu muddatan neman sa ya tsawo zuwa wani lokaci dan ana ci kenan summa ajaba da'awatahu sai Allah ya amsa addu'arsa shin shi ya takaita ta a'a fa'a tawul malaku sai mala'ika ya zo bi hadhihi salati da wannan salatin maktubatan a rubuce ba shi ya takaita ba Sheikh Sharif Sale a rubuce shi ma ya ganta fi sa'ifatin minan nuri cikin takadda ta haske a rubuce waye zo da ita mala'ika mala'ika ne ya zo da ita fa'atawul malaku bi hadhihi salati kaga to da haka cewa Sheikh Sharif Sale a ce wai sayyid shi Bakari takaita ta yi da taimakon Allah <laughs> to babu inda aka faɗi wannan magana ba haka aka ce ba eh ba haka aka ce ba imam bakri wato da taimakon allah takaitawa ne yayi yi amma asalinta yana nan kuma littattafan da in kana so ka duba ka samu zan zana maka so in za ka iya duba so <laughs> Allah ya sa dace kai kai jama'a kai jama'a dariƙa to wannan duk alama cewa ƙarya ne abin walau kana min inda ghairin layi la wajadu fi ikhtilafan kafira. wannan duk alama ƙarya ne wancan ya bugi can wancan ya bugi can wancan ya ce kaza ba a da amsa guda ɗaya da ake faɗi akan Salatin fati kowa amsarsa daban ne shi yasa to wancan kaga ya tabbata lokacin da ake karanto wannan ya tabbatar da cewa ai da ake karantowa cewa a takarda ta haske aka saukar da ita yana tabbatarwa cewa eh hakan ne to abin da Sheikh Sharif Sale yake faɗi ba haka bane ke na farko kenan mushafatan aw bi wasita ma shurutul itikad ma shurutul itikad al eh, itikad al musalli biha ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala annal farida salatul fati kenan lima uglika fi sahifat min an-nur al-azali hmm. unzilat maktubatan oh. mm-hmm. a wannan magana na riga na kare ba eh, eh, eh, ah, ina wajen falilan nan da daka samu cikin salatul fati ne mm. a magana unzilat maktubatan yana yana baka ishara cewa an sauka da salatul fati ro ina batun shara ah, ina maganan falilan ba a shek ina batun an saukar da ita ne shekki yarib kuma ya ce a'a sayyidina ali ne ya yi ta to ban sani ba ko sayyidina ali ne ya saukar da ita <laughs> to tsaya ka ji kuma wani kaga shi wannan shewin ya faɗi eh, ya ce ai asalinta saukar da ita akai shek yarib sale ya ce ta sayyidina ali ce shi sayyidul bakari ta ta yayi to tsaya ka ƙara jin kuma wani shi ma wani dattijo ta inda ya kama shi kuma tsaya ka ji shi yasa nika yi wani magana a kowane lokaci na ce kaga salatul fati hatta katri din nan da aka zo da shi salatul fati akwai magana magana mai zurfi magana mai nauyi magana wanda wani wani bai iya ɗauka ba magana da wani ilimi bai iya daukarsa ba magana da wani baki bai ma kamata ya yi shi ba wani kunne ma bai kamata ya ci shi ba hatta katri din nan kaji ko shi yasa a fassar salatul fati fa ta'addanci ne fa wai hakikatul muhammadiyya kenan hakikatul muhammadiyya ka san abin da ake nufi da alhakikatul muhammadiyya da manzo Allah haske ne daga cikin hasken Allah aka bantaro aka halicce shi idan hasken zai koma asalinsa sai shige cikin hasken Allah sai a zama abu ɗaya a wajen fana'i ake komawa hakika kenan shi ne fa hakikatul muhammadiyya din fa shi ne haƙƙa ƙadarihi ɗin nan haƙƙa ƙadarihi matsayin manzan Allah a da daga ina ya fito shi ne matsayinsa Allah ne a da shi ne fa haƙiƙatul muhammadiyya din nan ba <laughs> Allah ya sa dace to za kuma nan ka ji wani kuma abin da zai ce shi kuma tsaya ka ji abin da wani kuma shi kuma zai ce wannan salati a gurin malamai na magana malamai misali zan faɗi ɗaya kamar shehu ɗan fodiyo lauta lanu. shi shehu ɗan fodiyo ba ba tijjani ba ne amma Allah ya sanar da shi wani abu daga cikin falalar salatin fati da ka sai shi dan fodiyo ya buɗe bakinsa mai albarka ya ce salatul fati nan salatul fati ta shi duk wani salati wanda ba ita ba so dubu ɗari shida ko kuma dubu ɗari bakwai ya magana guda biyu wato ya ci salatul fatin nan dai duk wani salati da ka samu ta fi shi so dubu ɗari shida ko kuma ma dubu ɗari bakwai wato a gurin shi ɗan bodiyo salatul fati guda ɗaya tana daidai da mutum ya yi wa annabi salati rabin miliyan kuma ya ƙara da dubu ɗari ko kuma ya yi rabin miliyan ya ƙara da dubu ɗari biyu to sannan ne ya samu daidai da abin da yake daidai da salatul fati marra ɗaya wannan malam in ka ji mutane suna cece kuce akan salatul fati za ka ga dama ba malamai ba ne <laughs> eh, amma malamai irin wanda suka ƙoshi da ilimi kama wanda na faɗa shi ɗan fodiyo da na radiyallahu lamta la'anu kun ji abin da ya faɗa akan salatul fati to wannan salati salatul fati din nan sanadiyar shehu tijjani radiyallahu ta'ala a ƙarƙashin aikin ɗariƙarsa akan dole a wazifa ne kawai salatul fati ke dole salatul fati hamsin din nan amma ka ga dama ka iya lazumi da kowane irin salati amma gurin da ake karanta salatul fati a wazifa salatul fati din na hamsin ba ta da wani salati da za ka yi wanda zai tsaya a matsayinta da haka ma mutum bai haddace salatul fati ba za a ba shi riga ba amma in baka haddace jauhara ba shi nan ka yi salatul fati ashirin a maimakon jauhara sha biyu to salatul fatin nan ta dole hamsin din nan wannan magana da wannan malamin ya faɗi ko wannan bawan allah ya faɗi kenan al'amarin tauƙifi ne tauƙifi ne al'amarin tauƙifi ne haka Allah ya tsara to na rasa ina Allah ya tsara haka mu dai a musulunci Allah bai tsara mana wannan ba amma ku tsaya ku ji prop zai bayyana ma'anar abin da wannan malami ya faɗi tauƙifi ne kenan ba ka yin wani salatin a wajen sai salatul fatihi a wazifa dole ne to tsaya ka ga prof ya bayyana ma kaga tsarin Allah ne kenan salatul fatihi din da yin dariƙar haka Allah ya tsara tauƙifi ne to amma prof zai nuna salatul fatihi ba tauƙifi bane tsaya kuma ka ji tambaya ta biyu na shago ne wannan <laughs> da ya ce eh, tambaya wai wurin tafiya sallah ya halatta mutum yi salatul fatihi ban ji ba wurin tahiyar sallah ya halatta mutum yi salatul fatihi ba ai abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zabi abin da kake so na addu'a kai salatul fatihi kuma ɗaya daga cikin addu'o'i ne ko ba haka ba sun ta hanyar min addu'a ya a'jabahu ilayhi dan ka zabe shi a matsayin addu'a da zaka yi addu'a ne ko ba haka ba maimakon ka roƙa wa kanka sai kana roƙa wa manzon Allah sallallahu kaga da ganin shubha ya kawo ba ba fa abin da aka tambaye shi ba fa kenan fa shubha ya fara kawo amma ba abin da aka tambaye shi ba fa kenan tsaya ku ji tambayar ana cewa tayya gurin tayya ka san ba ana nufin wai in ka gama tayya ka yi addu'a bane ba fa abin da aka tambaye shi daban kuma za ka ga daga ƙarshe sai ya koma haka yake ai baya tsayawa haka amma in ka haska shi eh to sai jama'a su gan shi tsaya ka ji abin da aka yi masa tambaya eh tsaya ka ji abin da aka yi masa tambaya tambaya ta biyu na shako ne wani zan eh aka ce na musulun eh tambaya wai wai wurin tafiya sallah ya halatta mutum yi salatul fati ban ji ba wurin tafiya sallah ya halatta mutum yi salatul fati ba ai abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga gurin tayyar sallah ana cewa gurin ta yi sallah to kai ka san mas'ala ce ta yi wa annabi salati eh akwai musamman shafi'iyya sun tafi akan wajibi ne an gane dole ne kai wa annabi salati kuma wannan shine fahimta sheikh nasiruddin al-albani wannan shine fahimtarsa dole ne a tayya ta farko da ta bi duk kai wa annabi salati kuma mazhabin shafi'iyya ne dole ne hatta a malikiya su kuma yana daga cikin mustahabbi ne kai wa annabi salati cikin tayya ana cewa tayya to ba ma ba wai magana ai daga addu'ar da zaka yi bane amma sai ya jefa shubha to tsaya ga daga ƙarshe dai sai ya koma wajen bayan ya gama jefa wannan ai shubha da kake so na addu'a kai salatul fatihi kuma ɗaya daga cikin addu'o'i ne ko ba haka ba Sun ne ta hanyar min ya a ajabahu ilai dan ka zaɓe shi a matsayin addu'an da zaka yi addu'a ne ko ba haka ba maimakon ka roƙa wa kanka sai kana roƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba a so ka canza salatin da ya inganta a sunna shi ake yi wato shi ibadan sallah ibada ce mawqufa ba za ka canza tawqifiya wai cewa na da na wannan ba yana nufin cewa ka canza salatin da ya inganta a sunna ba ka riga ka yi na sunna sai kuma wajen ka roƙa wa kanka addu'a sai ka zaɓi wani salati sai ka yi shi babu illa kwata-kwata ya yi amma ba za ka canza wannan salati da aka yi maka umarni da shi a cikin tahiyyar da wani salati daban ba saboda tauƙifi kamar tasbihi ne ba za ka ce ai ga wani zikiri ya fi tasbihi girma saboda in na ruku'u bari in yi wannan zikirin ba za ka yi haka ba ko in nan sujada bar in yi wannan zikirin maimakon tasbihin da shari'a ta umarni da shi ba za ka yi ba dole ka yi abin da shari'a ta umarni da shi amma bayan wannan tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya baka dama ka zabi abin da kake so na addu'a ka yi in kai ka zabi kai wa addu'an salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi kuma ka zabi wani salati wanda cikin shi ba wani lafazi shi to a shari'a yace to kifi ne to shi ma tsaya mu ji shi ne abin da wancan yake faɗi cewa a shari'a shi ma tauƙifi ne a wazifa salatul fati za ka to na a wace shari'a kenan in ma baka iya salatul fati ba ba za a baka ɗariƙa ba a shari'ar su kenan su amma gurin da ake karanta salatul fati a wazifa salatul fati din na hamsin ba ta da wani salati da za ka yi wanda zai tsaya a matsayin ta da ka ma mutum bai haddace salatul fatiha ba za a bashi dariƙa ba amma in baka haddace jauhara ba shikenan kawai salati salatul fati din nan sanadiyar shehu tijjani radiyallahu ta'ala a ƙarƙashin aikin ɗariƙarsa akan dole a wazifa ne kawai salatul fati ke dole salatul fati hamsin din nan amma ka ga dama ka iya yin lazumi da kowane irin salati amma gurin da ake karanta salatul fati a wazifa salatul fati din na hamsin ba ta da wani salati da za ka yi wanda zai tsaya a matsayinta da haka ma mutum bai haddace salatul fati ba za a ba shi dariƙa ba a shari'ar su kenan kun ji a shari'arsu kenan a shari'arsu kamar yadda prof ya faɗi kaga a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen ta ya salatul ibrahimiya za ka yi a shari'ar manzan Allah su kuma a shari'arsu ta ɗariƙa gurin wazifa salatul fati za ka yi a shari'arsu ba za ka canja ba a tasu shari'ar <laughs> Allah ya sa dace Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku la'abin nasu dai haka to shi yasa baba amsar da zamu baka kenan baba na gana eh, baba na gana a bibi karatun ɗaya bayan ɗaya eh, kamar yadda na ce baba kamata yi ka gaya wa'annan ka ce a'a ba shehu tijjani ne ya ce ta'adilu ba baba ka ce manzan Allah ne ya faɗi eh, haka ya kamata ka ce ka ce ba shehu tijjani ne ya faɗi ba amma ba sai ka ce musu shehu tijjani ne ya ce ta'adilu ba shi ya faɗi ba manzan Allah ne ya faɗi a ɗariƙa kenan amma yana jin kai ma baka yadda manzan Allah ne faɗi ba ba in kuma ka yadda na ji amsar da zaka bani wannan shine karatuttuka sai su ringa ajiye abin da shi suka faɗi suna gaya mutane wani abu daban wato su ma sun san bu za a yadda da abin da shi suka faɗi ba kuma ba za su iya kara abin ba eh, shi yasa wannan dai ta'adilin manzan Allah ne ya faɗi a ɗariƙa kenan in kuma ka ce shehu ne ya faɗi ina shehu yake da hurumin ya ce ta'adilu ya kalli ƙur'anin Allah waye ba shi wannan hurumin ya ba shi wannan yancin waye ba shi wannan damar ta'adilin ma da ya faɗi in manzon Allah ya kalli qul Allahu ya ce ta'adilu sulusal ƙur'ani ai shi manzo ne shi annabi ne shi ke nuna wani ma yana da damar ya kalli wani abu ya ce ta'adilu ya kalli alkur'ani ya kalli wani abu ya ce ai ta'adilu kuma shi wannan kulhuwar lahun ai shi ma zancen Allah ne sauran alkur'ani shi ma zancen Allah ne to a ɗariƙa salatul fati kuma zancen Allah ne amma baba tunda da ba da yaran ɗariƙa kake ba su amsa ba tunda da yaran musulunci kake ba su amsa cewa shehu tijani ne ce ta'adilu amma a yaran ɗariƙa manzan Allah ne to hakan nan ma sai mu ce to shehu tijani ne ce ta'adilun nan shi kuma ya kalli salatul fati ya hada da alkur'ani ba manzan Allah ba a yaren dariƙa kenan zance ne na wani shi kuma manzan Allah zancen Allah ya kalla ya kalli wani bangaren na zancen Allah ya ce to wannan bangaren na zancen Allah yana ɗaya bisa uku na zancen Allah gaba ɗaya malama suka faɗi fahimtar da ita ce aqrabu ila sawab cewa alkur'ani abu uku ne akwai ƙisas. akwai ahkam akwai aqaid wannan shine alqur'ani bitatabbu'i wal istiqra in ka ba alqur'ani wannan shine ma labarurruka na al'ummatan baya in ma kuma shari'an mu ku yi kaza ku nisanci kaza wannan duk shari'a ne In ma kuma aqaid abin da ya shafi tauhidi suka ce da haka shine abin da manzon Allah yake faɗi qul wallahu dukkaninta tauhidi ce قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كاغا كشي لا بس أكون القرآن يا بدو Allah ya sa mu dace a gaskiya akwai matsala fa wallahi akwai matsala wallahi akwai matsala Allah ya shirye ku zan sa number waya Allah ya mai hankali zai san tufka da warwara ne Allah ya mai hankali zai san tufka da warwara ne kawai molan kaci eh an sa number waya ko wani ya yi kira eh na san dai da wuya eh eh na san dai da wuya su mahaukaci boka na kaduna ga dama ka samu bugo ka ƙure ta neman sunan da kake yi tunda kana ambatan sunana kamar lazimi a bakinka to ga dama da za ka yi suna kai wa shehunan ɗariƙa abin da ke damun su magani shine alkanawi boka na kaduna bugo ka gani yanzu nan za ka yi suna wallahi ka tsaye ni boka na kaduna mahaukaci boka na kaduna ga damar suna ta samu bugu tunda na ga so kake kai suna na ga kana ta faɗin sunana ni ba da ni ni ka zauna ba ban ma ɗauke ka mai hankalin ma da za a je a ga tattaunawa ba ina kano ai boka na kaduna ga dama in neman suna kake yi ai daman ba ka taɓa yadda kai ka zauna ai da ni ba ni dama a <laughs> ah, ni ka zauna da ni mahaukacin kare ne ya cije ka ka je ka tambayi mara tarbiyya mai ta aika ga yanda alkanawi ke bashi kashi yanda yake gudu a tiktok eh, jika ka tambaye shi kaji amma an kana so kai suna zo yanzu nan wallahi za ka yi suna wallahi in ka bugo ka titse ni ko to yau za a yanke daidai wannan gabar a ta posting a social media wallahi boka na kaduna wannan gabar yau sai ta cika facebook saboda alkanawin ne ya rike musu makogaro ana so a samu wanda zai maganin sa an kasa shi yasa neman sunan da kake zo nan kai magani na yanzu Allah ya shirye ku ga wani nan yayi kira afwan assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah akaramaka Allah barka da rana na'am barka da ya gida ya wajen ya ibada ah, alhamdulillah kana magana da zarabin tashi yanka kaba to muna jin kamalin zaharaddini tashar ɗin kaba wannan abu gaba ɗaya akan salatin na har yanzu an rasa mai ita wancan ya ce ta muhammadu bakari ce wancan ya ce ta saukar da ita haka wancan ya ce a cikin alkur'ani take har yanzu mun rasa waye ne mai ita to ai alamar ƙaryar kenan to har yanzu mutanen kama kama suke kowa ka taba shi abin da zai gaya ma akan ta daban ne sai yaudarar mabiya suke su fito dare su faɗa wa mabiya ga hakikanin abin nan sun kasa gaskiya ne ai ba su iya ba to Allah ubangiji ya datar da mu mu da kullum muna bibiyar karatu amma alhamdulillah muna karuwa sosai ɗari bisa ɗari Allah ya saka da alkhairi amin amin jazakumullahu khaira Allah ya auna mizani masha Allah na gode amin jazakumullahu khaira eh shi yasa ga mu nan mun zauna na ga mala anwar kabugu mala anwar kabugu eh mala anwar wani dan gane ne la mala anwar wani dan gane ne shi ya faɗi haka amma mun dan haska masa gaskiya eh to wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala Idris Idris. aka maka la ina kwana an tashi lafiya lafiya kalau malam Idris Ilyas Idris yau yau a live zan ma eh malam wallahi jiya na zo zan posting daga an yi ayi hakuri malam kar a mun a live amma jiya na zo zan yi posting kenan sai naga an yi jama'a suna neman kasan wannan bawan Allah wannan bawan Allah din ya bada shawara na cewa mu ƙara filaye a wajen nan saboda su samu su yi babban aiki da masallaci da gidan liman da wajen wankin gawa da makaranta to kaga bai kamata kuma mu yi wasa da wannan daman ba ka san ginin shi yake da sauki a eh ginin kai shi yake da wahala ba siyan filin ba ginin to tunda har suka zo suka nemi zasi to kamata yi mu yi kokarin mallakar filin kaga kawai suka zo sai dai su fara aiki hakan ko ba zai yiwu ba sai ana sanar da mutane ana postin ko kaka suna sawa har Allah isa a kai a siya ka fahimci ni da Allah sai ka dage to insha Allah zan dage ana to shi ke muna jin ka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi da Allah ya tabbatar da gidajen mu da ku akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato aka maka lawo ni wannan mutumin da ka saka gaba ɗaya tausayi ne tausayi ya bani wallahi Allah ka san aka ce wai wallahi aka ran kallon ta sai ya bani amma kana ji sai fa mun faɗa na ko za ka kashe ka ƙara kira saboda na ji yana ƙara ta wajen ka ok to malam barin ka ce to ga wani nan kuma ya kirawo na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, da wa muke magana? Wa alaikum salam, akarakumullah. Ya gida ya ibada. Lafiya lau, jeli. Ya kokari kuma ya eh, fama da ɗan <laughs> eh, uwa ɗan ɗari ku? <laughs> za mu ce. To, eh, wallahi ga sunan muna ta fama da. Eh, su ce wannan. To Allah shirye sai shirye da mu gaba ɗaya. Amin, amin, amin. ni ni hujjoji na salatul fati abin da nake kallo eh. nan gaba za ga sun fito da sabuwa Allah ku nan gaba za su fito da hujja duk da za a kare ta sai dai sai dai a mutu a haka wai a ce shehu ya yi kuskure shine wai ba za a yi ba kawai shike an wuce wajen fa Allah kawai shehu ya yi kuskure shine kawai an wuce wajen shine wai ba za a yi ba sai dai a ci gaba da haka a ce a na aliyu ne kaza yi kaza a nan aka samo ta a ce a'a wahayi ce a ce a'a takardar haske a ce a'a eh, don shi wanda ya so mu ɗauko ta cikin Kur'ani shi din yana nan haidar shi ke ɗauko ta ce i eh, balli kaza a balli kaza wanda irin wannan eh, ka ɗauki ka ce Allahumma a waje kaza za a same ta salli a waje kaza za a same ta kaza har da haka ya haɗa tsafi a cikin Kur'ani to irin wannan kaga ko ko sunan kafirai ma za a yi hada wa cikin Qur'ani kenan ya zama gaskiya kenan so yanzu kuma abin da suka abin da hello hello na'am assalamu alaikum eh ana jin ka wa alaikum salam to yanzu kuma yanzu kuma wani hujja da suka je suka suka suka suke rarumowa ni abin da hujjan ma da na fi gamsuwa da ita ce abin da suke nufi da wannan salatin wallahi shine hujjan da Sheikh Malam Kabiru Gombe ya bayar yadda da aka ce wal fatili ma kulika din nan yace ai wahayin da aka ce annabi ya rufe ne ba za a yi wa shi ya zo ya bude to shi ake masa salatin shi ne bude <laughs> Allah ko ni to to ya ce ba ma annabi Muhammad ake wa Muhammadu Bakari ake masa salatin a to tunda an ce wal fati kulika kaga shi ma shi Kabir Gombe ai yana da yancin ayyayi tunda abin ai ya koma dan ah! canki in can eh, eh, kowa canki in can kai haka yake kuma ma ma'anan nashi ma'anan ma tana ciki nashi ma tana karfi saboda ma'anan nashi din tana ciki Allah tunda maganan wahayi tunda annabi ya kawo ai wahayi arifa wahayi <laughs> gaskiya ne to kuma sai ya ce ya zo da wata falal wanda ba mai falalanta sannan sai yake tada cewa wal fati lima gulika wanda ya bude abin da aka rufe wahayi an ce an rufe shi ya zo ya bude to salatin shi ake ma ai to wannan wannan mata fi daidai da abin da ke ciki na kabir gombe gaskiya dai da alama a to ma'anar nashi ta hutowa saboda shi duk wanda zai kawo wata ma'ana za ga ba wannan ma'anan a ciki amma shi malam shek malam kabiru gombe ma'anan da ya kawo cewa ga ba a nan muhammad ake muhammad baka da ake ba salati tabbas wallahi ma'anan nashi tana ciki gaskiya ne to Allah ya yarda mu Allah ya sa mu mutu muna cikin mabiyan sunna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin amin amin Allah saka Allah ya tsare malam ya ba ku kariya a duk lokacin da ba za ku iya kare kanku ba Amin amin. Allah tsara bayan ku ya tsarkaki zuriyan. Amin amin mun gode jazakumullahu khair. To akwai Mala Idris Ilasi Idris tsane kiranka. Eh, ka ce shi tsohon ma tausayi ya baka. Assalamu alaikum. Assalamu Wa alaikum salam. Yau muna jin ka yanzu. Na'am akramaka Allah. Dace mala Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya tabbata. Sunna ta masa Allah sallallahu Amin kuma Allah ya muku haka. Amin sun ma amin. Wato aka maka Allah ni mutumin nan wallahi malam tausayi ya bani. Allah Gaba ɗaya ya rikice malam. wallahi wala gaba daya rikice gaba daya rude gaba daya wala ni abubuwa biyu yasa na kira na farko tambaya ne eh, ambata mana juzu'in adratul kharida inda aka ambaci abin da sai an aikata kafin a riske falala na ita wannan salatul fatiha cewa wala yahsul hadal eh, wala wala yahsul hadal illa mazkur illa bi idhni minni mushafatan aw bi wasiqatin kamar yadda shi wancan ne karanto eh, eh juzu za a ambata ma yan uwa da shafi saboda akwai yan uwa masu bibiya wanda suke jotin da sauran abubuwa makamancin haka abu na biyu shine a ni akrama kallahu ni ma a waje na fasa latin nan ba manzo Allah ya ce ba ne gaskiyar magana ba na manzo Allah bane domin suka ce na manzo Allah ne to akwai wata tambaya da na sha yi har yanzu ba amsa mun ba an ce duk wanda ya karanta ta so daya ko bai shiga aljanna bai dan kime ita a gaban Allah to ina so da Allah malam wani ya hauro ya gaya mana wanda za a damka ka tabbatar dai rashin kunya shi ba zai kai zuwa ga yace za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane a wajen to wanda aka damƙa shi shine mai salatin shi kenan kowa ya kwantar da hankalin shi wannan shine malam Allah subhanahu wataala ya saka muku alkhairi ina cikin hayaniya ne ba zan tsaye ta magana ba assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to akwai akwai malam Anwar naga kai kira malam Anwar ina ganin kai ne na karshe sai mu tashi don na san ba za su yi kira ba lokacin sallah ya yi za kuma mu nuna shafin da dakta ya ce a nuna wa jama'a za mu nuna ko kuma za mu faɗi insha Allah to mala anwar ka yi kira ina kiranka a cikin addu'ratul kharida ne sharhi na ta farida cikin juz'i na biyu wannan magana take cikin shafi na ɗari biyu da goma sha takwas ɗari biyu da goma sha takwas mujalladi na ƙarshe kenan gashi inda yake cewa sun maƙala radiyallahu anhu ولا يحصل هذا الفضل المذكور إلا بإذن مني مشافعة wasi بواسطة cewa wannan falala na salatul fati baya samuwa sai da izini daga shehu tijjani sai an baka izini eh sai an baka izini in kawai ka ganta a titi ko a kusa da gidanku akwai zawuya. ka karɓa kana yi baka da lada sai an ma izini mun faɗi shafin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam makarmakallahu muhammad ne daga saudiya riyadh to malam muhammad daga saudiya riyadh ina maka fatan alkhairi Allah ya kara lafiya da imani da yi da ikilasi amin amin kai ma Allah imam malam Muhammad daga Riyadh amin tare da sauran yan uwa ahlus sunna baki daya to mun gode su ma suna godiya a Allah wannan wannan wannan salatin wallahi maka Allah mu suna ma raina suna raina wa mabiya hankali ne a Allah wai duk wannan fakadiyar da ake ta yi ba wani abu da zaka gani ko a ɗaliban mu, irin mu kuma da muke neman karatu haka ko muke saurara da ku eh. kuma malamai da kuke karanta ba wani mutum ɗaya da yake zuwa da wani abu kwatankwacin ya saba wa addini <laughs> ko da shirin da suke yi mana amma a gani falon ya kamata a duba ba a ce ko a wajen wa'azinka gashi ka ce jama'a si kaza su saba wa Allah ko su saba wa annabi a ga wancan malamin a wajen wa'azin shi ko wajen da'awa ko ba ko na